godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salafi da sallamawa ga fiyayen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta juma'a yammacin sha ɗaya ga watan Sha'aban, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ya dace da 30 ga watan ɗaya miladiya 2026 mun sake haɗuwa a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi na sharhul usul sitta da fadilatu sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasin mu na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abinda muka karanta a baya da kuma abin da za mu karanta a gaba Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna karatu cikin al'afnur rabi ginshiki na hudu daga cikin ginshikai ginshiki na hudu daga cikin ginshikai guda shida da malam ya gina littafin a kai inda malam yake magana a kan ilimi da kuma malamai mun fara karatun har mun kai inda malam ya fara bayanin falala na ilimi inda yake wal ilmu lahu fada'ilun kathira yace ilimi yana da falaloli masu yawa malam ya mun karanta na farko har na uku mun shiga na hudu sai lokaci yayi malam wa minha daga cikin falala da ilimi yake da shi yake anna rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yarghab ahadan an yaghdita ahadan ala shay'in min an-ni'am illa ala illa ala ni'matayn daga cikin abin da ke nuna falala da daraja na ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi rangwami bai kwadaitar da wani ba daga cikin mutane cewa ya yi fata na wata ni'ima da ya gani a wajen wani ba in ba ni'imomi guda biyu ba duk wani nau'i duk wata nau'i na ni'ima daga gani tare da wani in ba da waɗannan guda biyu da za mu faɗa da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to babu abin da aka yi da a musulunci ka fatan ka ce Allah ka bani irin nawa ne abu na farko ma da yake talabul ilmi wal amalu bi abu na farko shine neman ilimi da kuma aiki da ilimi garawar bawan Allah yana da ƙoƙarin neman ilimi kuma yana da ƙoƙarin aiki da ilimin to ya halatta amma kwaɗaitar ka yi fatan Allah ya sa ka samu ilimi irin nashi da aiki irin nashi yace na biyu al-ghaniyyu alladhi ja'ala malahu khidmatan lil islam mawadaci wanda ya sanya dukiyarsa ta zama dukiya ce ta yi ma addini hidima to shi ma ya halatta ka yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ka zama kaman shi. Gamhe ma ya kama na hadisin, ya ce, Fa'an Abdullahi bin Mas'udin, radiyallahu an. Kala kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, La hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan, fasallafahu ala halakatihi fil haqq. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين باب غبة باب فاتة نسام وانا أبو دوان يكي لشي بعيدك وانا فاتا بسيء أبو مرابيو كلمة حسد a shara'ar musulunci tana da ma'ana guda biyu ta da ma'ana ta hasada ta shine ta tamanni zawali ni'matil ghaib kai fatan ni'iman da Allah ya ma wani wannan ya rasa wannan ni'iman Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin 40 an-Nawawiyya yake cewa ko ba ka yi fatan ni'iman ta gushe ba amma sai zama kana jin haushi da yake da ni'iman sunan shi hasada kuma kana da laifin wanda ya hasada wannan na farko kenan sannan hasad tana da ma'anin riffa riffa shine kai fatan Allah madaukakin sarki kai ma ya maka ni'ima irin na dan uwanka kana murna kana jin daɗi dan uwanka yana da wannan ni'ima amma kai ma kana fatan Allah kai ma ya maka irin shi to shine riffa to shi riffa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce baya halatta sai abubuwa guda biyu yace na farko rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya fasallaqahu ala halakatihi fil haqq sai Allah ya bashi iko akan dukiyan wajen kashe dukiyan a abin da yake na gaskiya abin da yake na daidai an gane ku mutum yana da dukiya amma kuma Allah ya ɗora shi akan dukiyar, ya ba shi sulfa akan dukiyan ya zama shi yake da iko akan dukiyan ba dukiyan ke da iko akan shi ba an gane yau so da duk wanda irin wannan mazalla sallah take ya halatta kai rifa kai fatan Allah madaukakin sarki kai na baka irin nashi kana son nasa kana masa fatan alkhairi kana jin daɗi in yayi a matsayin ga ɗan uwanka musulmi ko ɗan uwanka na yana aikin alkhairi baka jin haushi baka kyashi baka fatan ya rasa amma kai ba kana burin da Allah zai maka irin shi kai ma da kai irin abin da yake an ba gani sai ce wa nabiyu shine wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya wadata shi da ilimi sai zama yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimin ga abu uku kenan yana da ilimin yana aiki da shi kuma yana karantar da shi an gane to ya halatta kai burin ina ma da Allah kai ma zai baka irin ilimin shi kai aiki irin nashi ne aikin da yake shi ne yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimin an fahimta ku to kaga anan a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara fitar mana da da wata wani abu mai muhimmanci shine malamin da ake koyi da shi ake fatan a zama irin shine malami wanda yake aiki da abin da ya sani mafhum amma zama malami yana da ilimi amma baya aiki da abin da ya sani to ba malamin Allah bane bai zama rabbani ba ke bai zama rabbani ba kenan kuma umarnin da Allah mana shirye mu zama rabbaniyun walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna kitaba ko wa bima kuntum tadrusun Allah ya ce abin da yake umurtan ku shine ku zama rabbaniyun malamai na Allah masu aiki da abin da suka sani na ilimin da suke da shi wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Ilmi babu liqtibati fil ilmi wal hikma imam muslim shi ma da shi a kitabun mutafirin, a cikin kitabun fara babu man koma bil qur'an wa yu'allimu duka sun fitar da wannan wannan hadisin wannan falala ce da ilimi yake da shi kaga annabi sallallahu alaihi bai halatta kai wannan zubba ba sai a abubuwa guda biyu nan to kuma duka biyu in ka kalla za ga ilimi ne ko da mutum bai sanin ya za a iya kashe dukiya ta hanyar da ya dace sai yana da ilimin sanin haka kaga duka biyu ilimi ne da duk kashe dukiyar da samun dukiyar ta halal da kashe ta hanyar halal ilimi ne zai jagorance kai haka kaga yana cikin aiki da ilimin yana cikin aiki da wannan falala ce da daraja ce da Allah madaukakin sarki ya ma ilimi wadda bai yi ma wani abu wanda ba ilimi ba irin wannan malai ce wa minha har ila yau daga cikin falala na ilimi annal ilma nurun yastabi'u bihi al-'abdu فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة مالك أن العلم شوالا ليش علم نور حسين يستضيء به الأب باوا ينا أنفاني دا إلمي حتى كام كنسا أنزانيكو إلمي حسكيني كما حسكين ألاني kamar yadda imamu wake ya faɗa ma malaminsa imamu shafi ya faɗa ma ɗalibinsa ko imamu shafi'i kamar yadda malami mai ta'alim ya kawo cikin ta'alim muta'allim tariqut ta'allum ke shakautu ila waki'in su'a hizzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yu'ta li'asi yace ya malamin sa yawa koka wa malaminsa yawa malaminsa korafi akan yana haddansa tana samun matsala sai da ƙarfin hadda in ya haddace abu nan ɗaya biyu sai manta ɗaya biyu sai manta amma kan mai zamanin mantuwa irin namu ne fa abinda su aka ce sun mantan kai in aka baka labari sai zato ina mantuwa a nan? ya kawai misali imam malik ibn anas Allah ya ji kan shiga fata mishi yana ba da labarin wani abu da ya faru da malaminsa ibn shihab az-zuhri Allah ya ji kai shi fata mishi ya je majalisin ibn shihab az-zuhri majalisin hadisi ne an karantar da su hadisi a ranar hadisi 300 suka yi a ranar to shi ma malik yana da shi daga cikin baiwan da Allah ya masa shi ne zai zuwa makaranta da abu rubutu duk abin da ake faɗa yana haddacewa ne in ya koma gida tukun sai ya rubuta rubuta da ya a gidan na ya yi bita kenan to ba za ta gudu kuma ba shi haka Allah ya masa so ranar da ya koma gida yana bita yana rubuta garin rubuta sai manta hadisi uku isnadin hadisai guda uku sai ya haɗu da malamin yake mishi korafi da na je gida ina rubuta da Allah na hadisi kaza da kaza na kafa isnadin ya rikice mu dan Allah ka tuna mu Ya ce ko sai shi ya ba zuhuri ya fara mishi fada ce dalibai kun lalace yanzu ba ku haddace karatu ce mishi fada ya fara la haura wala quwwata illa billah bayan mu ya za ku zama kenan hadisi 300 ma ka manta guda uku to fi irin mantuwan sa kenan to irin wannan ne imamu shafi yamma malamin sa wakil ce ina haddace abu yana saurin guduwa Ya ce fa arshadani ila tarkil ma'asi yace sai shiryar da ni zuwa ga abin da zai sa haddana ta rinka zama shine in bar sabon Allah in nisanci sabon Allah yace wa akbarani wa tarwa wa ambani bi anna ilma nurun ya sanar da ni cewa ilimi haske ne na Allah madaukakin sarki wa nurun lahi la yu'ta li'asi shi kuma hasken Allah ba ba mai sabon sa an gane ku saka ilimi ilimi haske ne shi bawa yana amfani da hasken ilimi ya haska fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbahu sai bawa ya san yanda ya zai bauta wa ubangijinsa in babu ilimi babu yanda za a iya san wannan Ba yanda za a san yanda zai bauta wa ubangijinsa wa kaifa wa Gairahu, da ilimi ne zai san ya zai mu'amalanci waninsa kaga na farko yadda zai mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa ne bautar Allah na biyu wanda zai mu'amala da waninsa wannan nan nasa babansa ne mamansa ne ɗan uwansa ne na jini ɗan makoci ne dangantaka ne aboki ne kowa za ka san yadda za ka yi zauna da shi ne ta hanyar ilimi tunda duka babu wanda musulunci bai koya mana ba babu wanda musulunci bai bambanta mana da za mu zauna da shi ba an koya maka ya za ka zauna da matanka ya za ka zauna da 'ya'yanka 'ya'yan naka ba maza ya za ka zauna da su mata ya za ka mu'amalance su ko ba haka ba iyayenka kawunnanka abokanka kannanka yayyinka, sa'anninka abokanka kowa sai da musulunci ya koya maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba kawai sai da ya koya mana ya za mu mu'amalanci wannan in ka so karanta al'adabul mufrad na imam al-bukhari kaga babu babi da bai kulla ba akan wannan karanta al-musnad na imam ad-darimi karanta galifai nan da yawa kowanne sai an koya maka wane za ka zauna da shi gashi gashi gashi gashi gashi gashi kowanne da yadda za ka zauna to yadda za ka san wannan da ilimi ne inda jahilci ne ba za ka sani ba sai dai ilimin mutum ya zauna da jahilci shi rai ya nemi ilimin addini ba to sai ya koma kuma ya koyo na arna sai ya koyo na arna shi kuma na arna zai kai gaci daga karshe sai an yi da na sani malai ce fatakunu masiratuhu fi zalika ala ilmin wa basira in mutum ya koyi wannan sai zama gaba ɗaya duk abin da zai duk inda zai kai ya kawo sai zama zai ne akan ilimi kuma akan basira da sanin yayi kamata yayi wanne ne bai kamata yi ba amma babu ilimi mutum ba zai taba ba zai taba sanin ba zai taba sanin wannan malaka wannan yana daga cikin falala na ilimi malaka wa minha har ila daga cikin falalan ilimi annal alima nurun yahtadi bihi an-nasu fi umuri dinihim wa dunyahum yana daga cikin falala na ilimi shine shi mai ilimi shi malami kansa haske ne mutane suna shirya ne da malami al'amuransu na addini da kuma al'amuransu na duniya da al'amuran addini da al'amuran duniya duka malamai su suke shirya da mutane zuwa ga abin da ya dace su yi ko karfi su suke shirya da mutane zuwa ga wani ƙarar shi malami ya zama haske ke ya zama haske Masau manta tun a ba mala faɗa ana magana wannan nan malamai wanda suke aiki da ilimin su ko mhm. shi malami haske ne da shi ake mutane suke samun shiriya kan al'amuransu na addini da kuma al'amuransu na duniya malaka wala fa alaƙa kathirin minan nasi ya ce yace ya ƙoyuwa ko bai ƙoyu ba ga dayawa daga cikin mutane qissatar rajul allabi min bani isra'il qissan wannan mutumin na daga ɗan banu isra'ilan nan wanne ne wannan qatala tis'an wa tis'ina nafsan wanda ya kashe rai ɗaɗɗe har casa'in da tara ko da rajulan abidan sai ya ina so ya tuba amma da ya tashi sai ya tambayi wani mai yawan ibada amma ko ba malami ba ha amma yana da yawan ibada yana kullum yana masallaci ko ina yana kafa kafa da addini amma ba malami ba ne. sai aka je aka tambaye shi shi ko mai kwanya ce ban sani ba ni ba malam bane je ka tambayi malamai sai ba da fatawa ya tambaye shi hal min tauba yace malam yace na'am ina da matsala me ce matsalan yace ni ha ganin nan sana'a ta shine kisa kuma a lissafi da nake da nake da record kaga shi babban maka shine ma da record na kashe mutum 99 yanzu kuma ina so in tuba shi in na tuba Allah zai yafe mu malaka fa ka annal abida ista'zama al-amra shi wannan mai yawan bautan da ba malai mu sai ga kai mutum 99 ina ina fa qala sai ce la fa an tuba ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba ko na tuba Allah ba zai yafe mai ce to tuba mai da amfani ce eh to sai tuka ta dari da shi shi dai ba da fatawa yace kana tuba shi ajali ne sai aka hada da shi sai faƙatana husa'ilu fa'atan mabihin mi'a sai mai tambayin sai cikata da shi sai zama yanzu ya kashe mutum na ɗari kama kuma cin zuciyarsa tana sanya ime tana koya tuba sun maza ba ila alimin alahu sai ta shi yana neman wanda zai tambaye sai dace zuwa ga malami sai dace sai faru malami sai ya tambaye shi amma da ya tambaye shi ba akhbarahu anna lahu da ya tambaye malamin yadda ya zuwa hadisin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara da ya zuwa hadisin sai faɗa ma shi wannan malamin na je wajen wani na tambaye shi ya ce ba su ba na ƙara da shi sai sai aka sake nuna mun wani malami sai zo gurinka yanzu wannan ko ba su ba zai ce ba su ba a ga ko ba tuwa ba zai ce ba zai ce ba tuwa ba to balle kuma akwai tuwa ya tambaye shi fa akhbarahu anna lahu tauba sai ce tabbas akwai tuba ai baka mutu ko ba wanda ya mutu da haƙƙin wani bai tuba ba shine Allah ba zai yafe mishi amma kai ai ka baka mutu ko ba sai ka za ka iya tuba amma sai ce mishi wa annahu la shay'a yahulu bainahu wa bainat tauba idan ka babu wanda yake shiga tsakaninka da tuba zaka tuba tsakaninka da Allah daga nan kuma sai ayi bayanin waɗanda ka kashe su kuma ya zaka yi kamar musu da haƙƙin su ya ka kamar da haƙƙin su yace za akwai tuba thumma dallahu ala baladi ahlihi salihuna amma kuma sai nuna masa wani daga cikin babban matsalan da yake samun da yawa daga cikinmu sai mutum ya ce ina aiki iri kaza ɗabi'a iri kaza iri kaza iri kaza amma tun tuntun ina son su ba na gagara iya denawa to babban matsalan ita ce babu yadda za ka dena in har kana tare da waɗanda kuke wannan aikin tare ba za ka taɓa denawa ba zai taɓa yiwa ka denawa kaga shi ma nan da yake malami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ne zai iya tuba amma sai yace amma ka bar garin nan to da a garin nan kake barnan kowa kai kadai kake yi ba kuma garin da kake mutum har ɗari ba samu wanda ya sa maka wa'azi ba to ba gurin zama bane ko ka tuba da karke kila sai su maka izgilanci to ka bar garin ka koma gari kaza su ko mutanen kirki ne ba ka samu wani mai ta'addanci irin naka bare ka ji ya tar maka da tsini wata rana ka ji kai ma bari ka ka tuna da a lokaci ana wannan ko sai aka ja cewa ne ya tuna da kenan to ka je ma inda ba su ma bare ka tuna bare ka tuna da to wannan ka'ida ce ya miki ishara li yakhruja ilayhi cewa ya fita ya tafi zuwa ga wannan wannan garin fa kharaja fa atahu al-maut fi athna'i at ya fita to wannan da ya shigar da shi ya kama hanya ya tafi ya tafi wannan garin da aka masa ishara ya tafi ya je inda bai san kowa ba babu kowa ko mutanen kirki ne in ya je zo da wata ɗabi'a mummuna nan da nan za a za a tare shi yana kan hanya zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai mutuwa ta zo masa sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki ran shi sai Allah ya dauki ran shi da Allah ya dauki ran shi sai aka samu kusuma tsakanin mala'iku rahama da mala'ikun azaba malakun azaba suna ganin aina su ne saboda ai ɗabi'ansa ita ce ne kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba malakun ran suke to ai ya tuba ya sa ma ya taji zai gargari kafin ya bar garin sai ya rasu jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki turo a yi da ya zama izira gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ya turo wani mala'ikan ya zo musu shari'a da ya zo sai ce to tsaya yanzu a auna daga garin da ya fito zuwa inda ya mutu da kuma daga inda ya mutu zuwa garin da zai tafi garin da ya fi kusa da shi to sai a miƙa shi da mala'ikun da suka zo ta wannan in garin da ya fito ne ya fi kusa sai a ba mala'ikun azaba ga yana Allah bai karfi tuban ba kenan in garin da zai tafi ne ya fi kusa sai a miƙa mala'ikun rahama yana cewa Allah ya ne ya karfi tuban dai sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya makasan wahayi ya ba ƙasan umarni ƙasan garin da zai tafi Allah ya ce mata ta matso kusa ƙasan da ya bari Allah ya ce ta ƙara nisa sai aka auna sai inda zai tafi sai fi kusa sai mala'iku rahama suka ɗauke shi mala'iku rahama suka ɗauke shi yanzu a wannan ƙasar akwai abubuwa guda biyu manya-manya abu na farko kaga bambancin malami da wanda ba mai ba ba alƙawar manta shine abun nan topic din apple din da malami yake yayi mana bayanin malami da wanda ba mai ba malami kaga shi malami inda tunda malamin da aka zo aka samu na biyu inda bai san amsa ba zai ce ban sani ba wannan yana shi ma yana cikin bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba in wanda ya karatu ne da tarbiyyar karatu to shi girma ne ma da daraja a gurin shi a tambaye shi a wanda bai sani ba saboda yana ganin privilege ne ne zai kara wani ilimi yana ganin wata dama ce kamar yadda ya faru da Imam Malik ibn Anas Allah ya kan shiga fata mishi wani ya tashi tun daga Misra ya tafi har Madina wajen Imam Malik da zai tafi kuma ya shela ya ce zan tafi in ziyarci Imamu Darul hijira alimu alimul Madina zan je in ziyarce shi aka tara mishi fatoyi da yawa ya rubuta ta fatoyi masu yawa ya zo dai Imam Malik ibn Anas ba sun gama gaisuwa ya ce to kafin zo da garinmu na faɗa musu zan zo nan kuma sun ban tamboyi akan na zuwan tambaye ka ina na je kin faɗa musu amsan da ka ba ya ce to bismillah ce me hukuncin kaza mamara ce ban sani ba me hukuncin kaza ce ban sani a duka tambayoyin da ya zo da shi shi da kanshi yake ba da yake wanda imam malik ya amsa da yake guda hudu ko biyar ba sauran yake wallahi ban sani yake ma imam malik ya imam yake na tun daga misra fa na kaso yanzu sai in je in ce musu na tambaye ka ce ban sani ba Ya ce, in ka je garinku ka ce ka tambayi maliku dan anas dan maliku dan abu amir ya ce bai sani ba Wani ya cikin shi malam cikin dandanci tsakanin malami da wanda ba mai wani shi malami shi ne to ilimin ai ilimin kayan Allah ne yana ba kuma wanda ya ga dama ne in annabi sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi ce ku jira sai an mun wahayi to waye kai ba ga ayoyi Qur'ani da yawa yas'alunaka an kaza ta ce kul. ko ba haka bane yauwa to kaga na farko kenan kaga wannan da yake malami ne sai ba shi fatawa abin da ya dace da addini abu na biyu da kissan yake nuna mana shine ashe duk girman laifinka in ka tuba Allah madaukakin sarki yana karfan tubanka an fahimta ku to yanzu wannan ya kashe rai ne ya kashe rai kuma ai mun sha an sha karanta mana hadisai cewa in dai haƙƙi ne na bayan Allah Allah zai wa? ko haka ba shi kuma wannan gashi an ce Allah ya karfi mai ya karfi tuban shi to haka bambanci wannan ya tuba da ya tuba ko bai samu lokaci mai tsayin da zai nemi waɗanda ya zalunta ya nemi su ya fi mishi ba amma kuma ya yi ne ya tuba su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai musu sulhu a filin alkiyama da waɗanda ya zalunta su ɗin ma ko an je filin alkiyama ko Allah zai ce shiga aljanna ne na yaje maka ba a sai Allah ya sa waɗanda aka zaluntan su yafe a biya su ladan yafiya dukun kafin gaba ɗaya shiga aljanna amma wanda sai mutu bai tuba ba bai tuwo kuma da haƙƙin wani ba sulhu sulhun kenan a ɗiba daga ladan shi a biya waɗanda ya zalunce su in dai da ladan da yawa ɗiba daga zunubansu a ƙara mishi kuma a jefa shi a wutan jihar nama. Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu sannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to kaga wannan isan ta nuna mana wannan shine ma lai ce fangurul farq bainal alimi wal jahil ma lai ce to kai la'akari a wannan hadisin yanda aka bambanta maka tsakanin mai ilimi da jahili ce ka duba yadda aka bambanta maka tsakanin mai ilimi da wanda yake jahili sai ma ne ce idza tabayyana zalika idan hakan ya bayyana maka ka fahimci bambanci tsakanin mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba fala budda ma'rifatu man humul ulama haqqan ar-rabbaniyun alladhina yuri alladhina yurabbuna an-nasa ala shari'ati rabbihim hatta yatamayyaza ha'ula'i ar-rabbaniyuna amman tashabbaha bihim wa laysa minhum malaita idza zalika idan hakan ya bayyana zuwa gare ka fala budda babu makawa ma'rifatu man humul ulama ba makawa dole mutum ya dage ya san suwaye malamai haqqan na gaskiya ar-rabbaniyuna malamai na Allah alladhina yurabbuna an-nasa waɗanda suke tarbiyyantar da mutane ala shari'ati rabbihim akan shari'ar ubangijinsu hatta yatamayyaza ha'ula'ir rabbaniyuna har mutum ya iya bambantawa tsakanin waɗannan malamai na Allah amman tashabbaha bihim wa laysa minhum ya iya bambanta tsakanin su da waɗanda suka yi kama da su kuma waɗanda ba a cikin su suke ba shi yasa in kaje in kaje karatu a zaure daga lokacin da ka kai munzalin ka fara karatun littafai a lokacin da malam ya zato wannan yanzu ya kai ya fara karatun a koya mishi ne ya koyar za ga littafin farko da ya shawo mu shine ta'limul muta'allim ko ta'limun muta'allim fariqut ta'allum koyar da mai koyan karatu hanyar koyan karatu yanzu a koya maka ne ladabi a koya maka tarbiyya a koya maka ya ake kaza ya ake ya zaka mu'amalanci malaminka ya zaka mu'amalanci abokin karatunka ya zaka mu'amalanci ɗalibinka ya zaka mu'amalanci wanda asali ba malaminka bane aslan amma ilima ɗalibinka ne amma yanzu ka fahimci yana da wani abu na ilimi wanda kai ba ka da shi to ya za ka mu'amalance shi har ka batu daga abin da Allah ya bashi wanda ba ka da shi don ba lazimi ba ne don na fi ka ilimi ya zama wai ba zai zama na fi ka ilimi sai in na fi ka sanin komai da komai zai yi wa na fi ka ilimi amma akwai wani abu da ka sani wanda ni ban sani amma kuma sun sunana na fi ka ilimi to da abin da na sani wanda baka sani ba ya fi naka yawa an fahimta ku shi yasa za ga kana karanta shi yasa zai wuya zai yi wahala kaga ɗalibin hadisi yana rena wanda zai je koyi karatu a gurin shi yana wahala to dan kana karanta hadisi za ka ga riwayan malami daga ɗalibin shi ɗalibi zai rawaito hadisi daga ɗalibin shi malami zai rawaito daga ɗalibin shi za ka ga sahabi yana rawaito hadisi daga tabi'i tabi'in da ya zauna da wani sahabin ya karantar da shi wani hadisi wanda wannan sahabin ya mutu wannan sahabin bai san hadisin ba kuma zai je wajen tabi'in ya koyi hadisin shi za ga inda ɗalibin hadisi ne za ga bai rena inda yake inda zai samu inda zai samu ilimi zai kushe sa imam khatib al-baghdadi yake cewa mutum ba zai taba zama mai ilimi ba sai ya koyi karatu daga wajen na sama da shi ya koya daga wajen sa'ansa kuma ya koya daga wajen na ƙasa da shi yace duk wanda bai koyi karatu a wajen mutum ukun nan ba zai taba zama mai ilimi ba dole a samu wani wanda yana ƙasa da kai ne shine zai koya maka wani sa'an ka ne kuna tare shi zai koya maka wani kuma na sama da kai shi zai koya maka imamu shafi'i Allah ji kai shi gafarta mishi yake faɗa masu imamu ahmad sai imamu ahmad suna gaban shi ne suna zaune suna ɗaukan karatu amma sai yake faɗa musu kun fi mu ido a ilimin hadisi in mun faɗi wata magana kuma kun san akwai maganan ta sa wani hadisi ku sanar da mu so da mu ma mu yi aiki da shi a ga ɗalibansa ne amma yake faɗa musu wannan to dole mutum ya iya bambance tsakanin wannan saboda ya san wa zai karatu a gabansa mala yace ya tashabbahu bihum fil mazhari wal manzari wal maqali wal fi'al wanda ba malami bane amma yana kama da malamai a yanayin a sifa ta zahiri da yadda ake kallonsa ko da irin maganganunsa ko da wasu daga cikin ayyukansa yana kokoyin malamai sai a ɗauka shi ma malami ne walakinahu laysa minhum fi nasihati lil wa iradatul al amma shi ba shi tare da malamai ba shi a cikin malamai wajen samma mutane alkhairi da kuma nufin gaskiya ga al'umma gaba da malai ce fa khiyaru ma indahu an yalbasa al haqq bil batil ويصوبه بعبارات مزخرفة يحسب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا yake waɗanda suka fi kowa a cikin irin waɗannan ma suna ga waɗanda ke ƙoƙarin da ƙarya da gaskiya a rufe ga gaskiya sai a rufe shi da ƙarya mala ce wa ya subuhu ya masa ado da ibaratin da wasu ibarori muzakhrafa wanda za su bashi za su masa kwalliya ƙarya ce amma sai a masa ƙaryan kwalliya sai ka ɗauka wani abu ne mai kyau ya sabuhu zam'anu ma'a yadda mai kishin ruwa zai tsammanin ruwa ne hatta idan ja a wuce ya zo lan ya ji dushe sai gashi babu komai fanko ne mai kishin karatu sai ɗauka karatu ne sai ya zo sai gashi babu komai fanko ne kawai fanko ne kawai an fahimta ku wani malamin yake ba da labarin ah, wani abokinsu yake ba mu labarin wani abokinsu Lokaci yana kokarin ya bambanta mana tsakanin wana ɗalibi na ne da kuma wane a guri na ya koya yake abubuwa ne guda biyu daban-daban akwai bambanci tsakanin ɗalibi na ne da kuma a guri na ya koya yake a kona abokinsu duk inda suke yawon karatu shi tun da suka gama haya islam sai ya zama malam ya daina zuwa ɗaukan karatu su sun yi karatu sun ci da karatu kuma har ba su daina karatu to a majalisin da yake karatu sai zama ana zuwa ɗaukan karatu a gurinsa mutane daban-daban to shi ma yana daga cikin bambanci tsakanin malami ko ɗalibi wanda ya samu tarbiyya da wanda bai samu ba shi wanda ya samu tarbiyya an karo da abin da bai iya ba zai ce maka ban iya wannan ba ya shi nuna maka malamin da zaka je ka koyi wannan a gurin shi daliban shi ma zai tattara su abin da shi ma bai iya ba sai ya ce to ku tashi mu je sai su je wajen wani malamin su koya gaba daya kuma ya san wannan sai dai ƙara masa daraja da girma a wajen ɗaliban ba zuwa miki da daraja ba an fahimta ku amma wanda ba malami bane shi yana ganin abun kunya ne to shi wannan abokin nasu a ko littafin nahau a jurumiya sai abokin ya wani ya kauma abokin nasu littafin yace zai koya shi kuma ko na hau wali na ɗaya ba zai iya karantarwa ba sai yadda zai kwa miki a jurumiya ya fara koyon ajurumiya a gurin shi shi malamin ya san wallahi ba ajurumiya yana dai shirmen shi amma ɗalibin tun da bai san komai ba sai ɗauka karatu ake yi ana nanan sai ɗalibin ya samu karatun jami'a a wani gari da ya tafi wani gari sai ji wani malami a garin ana kyan shi malam mai ajurumiya ko da tsabon ƙwarewa a littafin da karantar da littafin sai ta kaɗa littafin sai dai malamin ya ce da kamar ya ce mishi na fara na tsaya a guri kaza a sai kawai ne suka fara tun daga farko da suka fara sai ga ke shi ne ba abin da ya koya a littafin yanzu ne yake koyan littafin kafin ya zama shekara biyar ɗin shi ko ɗin shekara biyar ne ya kafin ya zama ya yi a duniya da littafan da sharhohinta da waɗanda suke sama da wannan shi kuma wancan malamin in je larabci ne ka zuwa kwa maka kamar da littafin fikin ko hadisi zai ce maka a'a ka je wajen malam wani kaga shi ne yake malami kenan da ya gama da ya dawo su sai shi ma sai majalisi na karantar da nahu to da ya koya a wajen wanda ya san abin shi ma ya iya sai abokin nasu sai ke ce aini na koya min suka ce a ɗalibin ka ne dai amma ba kai koya mishi to da kai ka san karatun da yake kai ba za ka iya rabin shi ba idan sai da ko bambanci tsakanin wani ɗalibi na ne da kuma a guri na ya koya kaga ai ɗalibin shi ne tabbas amma ba a gurin shi ya koya ba ba gurin shi ya koya ba to kaga duka irin waɗannan abubuwan in ba in ba mutum ya samu tarbiyya a gaban malamai ya karanta abubuwan da ake rubuta a kan ladubba na ilimi da karatu da karantarwa ba to mutum sai ya tabbatar da mutane wallahi kuma ya sani amma wake yana ganin abun ya zance ban iya ba ai ai abun kunya ne ko amin tambaya ce ban sani yana ganin kamar abun kunya ne Allah ya sa mu gani malai yake cewa bal huwal bid'u was dalalat sai da mutum ya karantar da mutane bid'o'i da fata kala kala Alladin yadhunnuhu ba'd an-nasi huwa al-ilm wal fiqh wanda wannan bidiyoyin da batan wasu mutane kuma su suna ganin wannan shine ilimi saboda jahilci da ke tattare da suna ganin wannan shine fahimtar addini wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun suna ganin duk wani abu wanda ba wannan ba kuma duk wanda ya faɗe ta to zindiki ne ko ko mara hankali zindiki ne ko ko mara hankali daga mu ce tabbatar da mutane shi ya san akan fata yake shi ya san fatar da mutane yake amma yana jin kunyan ya dawo baya ya ce na yi kuskure ko tactically tactically akwai wani malaminmu Allah ji ƙanshi shiga fata mishi ya rasu ɗan madina ne muna karatu da shi online ya rasu da muna karatu sai muka yi karatun wani akwai littafin da muka yi da shi na abin da ya shafi abunan aljarhu wa ta'dil wani ilimi ne na hadisi na sanin a mazajen hadisi wa za a hadisin shi wa ba za a hadisin shi wa kaza wa kaza wa kaza da muna kan karatu sai akai yi wani wani babi na karatu sai ce mana to kun ga nan gaskiya ne ma da malamin da muka yi har yau ban fahimce shi ba amma akwai malami na zan gayyace shi ma jonis din mu Allah sai ya rinka koya mana kaga malami ke ya rasu Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi malam Bakar Gumi yana ba da labarin malamin shi da ya karatu risala a gurin shi wanda ya koya mishi risala yace lokacin da ya je koyar risala malamin ya tsufa yace suna karatu sai malamin ya rinka fassara karatun ba daidai ba in ya fassara ba daidai sai mara kuma yace malam ina ga ko dai kaza ne sai ce eh haka ne kaza ne sai a ci gaba yace haka suka yi sai da suka gama risalan suna gamawa sai ce Abubakar yake na yanzu kuma ka koya mu risalan daga farko don na lura ka fi na fahimta risalan ya ɗauka wasa yake ce wallahi da gaske nake sai ka koya mu to da na fahimci ka fi na fahimta risalan kaga malami ke na rabbani eh eh eh na'am eh, eh. a gari haka malamai kenan rabbaniyun mutum baya jin eh, ba za ka ji cewa eh, ba ka ji cewa wai kunya wai abun kunya bane so da ka koya a inda ya kamata a koya kuma ya faru da mu lokacin da ya fara karatun muktasar zadin ma'ad da ya karanta matsalan shan ruwa a tsaye da ya kan matsalan shan ruwa a tsaye sai ce wannan akwai tattaunawa mai zurfi na malamai akai amma matsala ce na hadisi shi ya sa yau na ce malar fa ya zo karatu so da in mun zo gurin shi sai ya tattauna ya warware mana matsalar ruwa ba ya ce malar fa ya zo ya gaici malar fa na musamman kawai so da za ya san za a zo gurin a karatu ko matsala ce na hadisi sanin waye ne ne inganta wa ne ne bai inganta wa sai ce malar fa ya zo ana zuwa gurin ya ce malar an zo gurin ku a zauren da muka zo karatu Allah ya gafarta musu idan muka bata da takalmi eh sai to kun san wannan ya mu a fito za mu iya fito ba amma wannan da rubuta yin ma haka ulama'ur rabbaniyun kenan wannan sa kira ar-rabbaniyun ar amma duk wanda za a ga shi shi sa imamu shafi'i Allah ji kai shi ga gafarta mishi yake cewa yana daga cikin alaman hauka alaman cewa mutum ya fara tabuwa ya zama shi ya san ya ce shi ya san komai shi wai bai taɓa ce ban sani ba la adiri kalmar nan na ban sani ba shi ba ta a bakin shi yace ko mahaukaci ne mahaukaci kaga ku ne malaman kenan na farko Allah ya shirye da mu malaka hada ma'ana kalamul muallif rahimahullah wannan shine ma'anan maganan mawallafin wannan littafin yace wa ka'annahu yushiru ila ahimmati ahli al-bid'il mudallil yace malan kaman yana ishara ne zuwa ga waɗanda yace malamai ba rabbaniyun ba su ne jagorori na ahalul bida'i masu karantar da bid'o'i almudillina masu batarwa allazina yalmizuna ahlus sunnati bima hum bari'una minhu waɗanda suke jefa suke kazafi ma ahlus sunna da abin da suka barranta daga gare shi liyasuddu an-nasa 'anil akhdh minhum saboda su tunkuɗa mutane daga ƙarfa daga wannan wannan ilimi to kaga shi ma malam Muhammad bin sare ibn Uthaymeen Allah ya ji kan shi gafarta mishi akwai tafi da dalibin shi akwai yana da wani dalibi mai suna Bakar bin Abdullahi Abu Zaid Allah ya ji kan shi ma duka sun rasu dalibin ya rubuta littafi sunan tafin hilyatu talibul ilm kulliya ko ado na dalibin ilimi ya rubuta littafi ne dan ya koya ma dalibai ladubba me ya kamata a ce tunda kai dalibi ne ya kata kana da kaza kana da kaza kana da kaza to shi Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen sai ɗauki littafin ɗalibin yake koyar da ɗaliban shi shi ma ɗalibin shi ne rubuta littafin ya ɗauki littafin yake sharhi ma ɗaliban shi a muƙaddima kafin a fara karatu sai yake faɗa ma ɗalibai ce to malam bakar abu zai kamar yadda muka sani za ku ga littafin shi larabcin shi suna da ƙarfi yake to ku sani ba wai yana yi bane kawai don show up a shi haka Allah yake Allah mishi baiwan sanin larabci manya-manyan loga na larabci za ka ku karanta kuwa kamar ya yi ne kawai so da a ce ya iya ya ce na san shi shiki da waje haka Allah ya yi ya sani kawai ko a turanci zaga ko wanda shi bai iya kananan turanci ba kuma haka yake to ana cikin karatun kuma da ya zo mai jan karatun da yake sun suna karatu zaga ɗalibi ne wani ne zai ja sai su yi shari da ɗalibin ya ja ya ce kun ga wannan ibaran da wannan aka ja ce eh to Allah ban taba jiyo ban san shi ban san ma'anar shi mu je gaba an kun ga malam sai ku tambaye shi zaka ci gaba da karatu ɗalibin shi ne bai rubuta littafin kuma shek ibn usaimin ya a duniyan ilimi a yau ya kai ga inda zai fassara wannan ibaran ko da ba ma'anan ta bane sai dai a ce malamai sun fassara kaza ibn usaimin ma ya fassara da kaza so da matsayin shi a duniyan ilimi ba za a ga cewa a ah, ya fassara ba dai sai dai a ce kila ko ni ilimi da yake da shi da ta sa ya fassara abun haka amma yake ban sani ba yake ban sani kaga ulama rabbaniyun kenan rabbaniyun Allah ya samu garma daga cikin su mala yace wa hadha irqul ladina taghaw min Ya ce yin hakan mutum ya zama bai sani ba ya fatar da mutane yace wannan gadon waɗanda suka yi ɗagawa ne suka yi girman kai daga waɗanda suka gabace su wa kazzabu rusula suka ta manzannin Allah maɗaukakin sarki manzanni suka zo da abu suka ce abinda manzanni suka zo da shi ƙarya ne to ina gaskiyan babu ba gaskiyan a hannunsu kuma sun ce na manzannin karya ne su su ba da abin da shine gaskiyan ko ba su iya bayarwa ba gaya abin kenan tun da baka sani ba abin da baka sani ba ne aka ce maka gashi to kaga tun farko ba ta za ka yi ba kai tsaye sai ka bincika ka bi diddigi ka yi bincike in ya tabbata gaskiyan ne kawai sai ka karba amma saboda girman kai sai mutum ya ƙaryata to ka ce wanda na zo da shi ƙarya ne to ba mu wanda yake gaskiyar sai ce babu ko ban sani ba amma kuma wannan ƙarya ne ya kai san ƙarya ne ya kai san ƙarya ne wannan ɗabi'a ce ta duk kafare da suka zo suka rinka ƙare ta manzannin Allah malai ce kama qala Allah ta'ala kamar inda Allah madaukakin sarki ya fita wa yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah ce kaman haka ne babu wani manzo da zai zo ma waɗanda suka gabace ku wanda suka kafirtan nan face sai sun kira shi ko su ce mahaukaci ko su ce mafirci dukkan su ɗabi'ar su kenan iri ɗaya an zo da abin da ba su sani ba sai su admintin ba su sani ba a sai su ƙaryata in ya wuce a ƙaryata suna ganin hikiman da fasahan da ke cikin abin ya fi ƙarfin a ce ƙarya ne sai ce bokanci sai ce bokanci ne tsafi sa Allah ce a tawafau ne shin suna ma juna wasiya ne me yasa abin iri ɗaya wayannan sun zo sun wuce sun faɗi irin wannan kalman wanda suka zo suka wuce su ma sun faɗa Allah ce kamar suna wa juna wasiya da shi Allah ce ba wasiya bane balhum qaumun tagun a'a su wasu mutane ne masu bala'in dagawa da girman kai kamar Allah yana so nuna mana cewa duk wanda ya zama mai girman kai to ɗabi'an su iri ɗaya ne ɗabi'an su iri ɗaya ne ko da wancan da ya ƙaryan ilimin ban san shi ba bai san ba amma ya zama nima na zama mai girman kai to za ga ɗabi'an mu ya iri ɗaya kamar yadda in ba zan yi girman kai ba ɗabi'an mu za ta yi iri ɗaya da wancan na Allah to haka ba wanda ya girman kai ka ɗabi'an za ta yi iri ɗaya da wancan na banzan an fahimta ko Allah maɗaukakin sarki ka kiyace mu zama daga cikin irin waɗannan mutanen insha Allah ta'ala ina ga lamu dasa nan shine karshen asali na hudu ah, insha Allah ta'ala zama ta gaba sai mu shiga asali na biyar wannan kila daga sati mai zuwa kila sai bayan Ramadan kenan abinda muka fara daidai Allah ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah rufa mana asiri duniya da lahira na'am akwai tambaya ne wa alaikum assalam